Baza ƙarfi min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Jama'a Assalamu alaikum, Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Mallam Sama'ila Ibrahim Rimaye. Makon da ya wuce ya ci gaba da bayani akan ilimin fasaha da noman zamani sai lokaci ya mana halinsa. Yau ga yadda firar ta ci gaba. Ai, ka sani akwai irin wannan da ake sai ga mutane sun tattara an yi aikin gayya a samo itatuwa a sara a sa a ce an yi gada. Damuna na zuwa. Tana rushewa. Ruwan nan a zai tafi da itatuwan da duk wata ƙasa da aka tara. kaga an koma rami to in ba an yi amfani da kimiyya da fasaha ba a ce to su kansu waɗanda za su yi aikin eh, wannan gada sai sun zo sun yanayin ƙasar a san wata irin gada za a yi wani irin kwalbata za a yi a lura da yanayin ruwan da yake tahowa shin ta ina za a mashi hanya a tafi ba kawai irin yadda ƙauyaman suke ba kawai a ce ku dafa nan ku dafa nan ku tara ƙasa a nan ruwa ya zo ya tafi da abin to kaga ina ta magana a kan fannin noma ne akwai al'amura da dama shi ita kimiyya da fasaha ta shafi duk wata rayuwa ta zamanin nan kaga ilimi ne makarantu makarantunmu ya kamata an inganta su ta fuska kimiyya da ka san da can lokacin da ake farwa sai ga an samu allo da alli ana rubutu kura na tashi kura alli in ka ga malam budu budu saboda ya fito daga aji amma duniya ta bar wannan duniya ta bar wannan saboda kimiyya da fasaha yanzu kaga bayan wannan aka bar wannan aka zo aka yi irin allo da za ka zo shi ba da maka ake rubutun wannan ma an bashi shi ma kaga an bashi wannan ma an wuce shi to kaga ai to wannan din ma bai je wajen mu ba yawancin wuraren mu bai je ba har yanzu ana amfani da allo a dan gusa mana amma je wannan da kura ba ta tashi a rika amfani da maka allo irin na plastic na roba din nan maimakon na katako ko tara kasa a yi mata fenti to ka kai kana cewa wancan ba an bar shi kaga yanzu yadda ake projecto ake sa a ko eh kwarai malami ya zo da abin shi a kwamfuta da koyarwar da zai yi a sa a projecto shikenan ga ga loudspeaker ko microphone in yi magana kowa zai kowa yana ji ka tara aji ka tara aji da yara kusan ɗari biyu ko ɗari uku wasu suna suna zaune akan tagogi window suna jiran kai kai magana mutumin da ke magana yana can gaba shi kadai yana magana ba a jima me yake faɗa da projecto duk inda kake kana hanga ga shi nan an sa shi a sama baro-baro yana magana yana taɓa koyarwa tana juyawa ana ganin abin da yake yana bayani wannan ya fi kaga hmm. hanya kimiyya ta koyarwa kenan ba irin yadda ake ba to yanzu misali kaga da in kace kana neman littafi sai ka je library labirarin ma kai ta yawo a ciki a ce je ka wancan section kana neman littafi ai wannan ya kau yanzu kana neman littafi kai a kwamfutar ka za ka zauna ka ma iya karanta shi a cikin kwamfuta dan ka san wasu za a ce sai ka dan biya kuɗi to amma duk wannan ba wata matsala ba ce dan wasu za su baka lokaci ka karanta karanta shi downloading ne ba za ka iya ba maimakon ɓata lokacin da za ka yi ko kana ta neman wannan littafin wani ya yi nisa ma da karatu eh to yanzu da ya samu littafi yanzu duk waɗannan bayanan da ka bayar na'am yaya mace hanya gwamnati za ta bi ta tabbatar cewa ƙasar ta samu ilimin fasaha da kimiyya Dan ba yau ake tabbatin fasaha ba a najeriya tabbas to ina muke yau <coughs> wato salo garba idan ana so a ci gaba da ƙasar nan gaskiya shine eh. shugabanninmu dole sai sun sai sun dawo sun kama gaskiya. Na'am. Domin da abin nan kusan kusan rudin jama'a ne ake yi. Idan gwamnati ta ce za ta tashi ta yi aikin nan na kimiyya da fasaha, eh. to ta yi shi da gaske a tura siyasa a tura son ra'ayi gefe guda. Domin a ƙasar nan tamu ta Najeriya muna da eh, masanan kimiyya da fasaha muna da injiniyoyi muna da masu ƙwararru akan wannan fanni. Amma saboda rashin ƙwarin gwiwa da gwamnati ke bayarwa ana rasa su na tabbata eh, kai nan inda kake ka sani a america muna da 'yan najeriya da yawa da suna nan saboda sun kware kasashen <clears throat> duniya sun neme su sun samu suna nan suna masa aiki suna taimakawa ci gaban waɗannan kasashe inda suke zaune alhali 'yan najeriya ne saboda a najeriya ba a ba su kwarin gwiwa ba kila dan aikin da suke albashin ma ba abin kirki ba in sun ba da shawara ma ba za a bi ta ba eh to kayan kayan aikin kuma fa ma in ma ana nema to kayan aikin ma ba a neme su ba ba a same su ba ka kware din ba kayan aiki yaya za ka yi ko kuma ka ba da shawara an ki a ɗauka ka ba da shawara an ki a ɗauka ka san kuma irin wannan idan ya zama to cewa fannin ka ne ka ga a sauƙaƙa hanya da ya kamata a yi shi ka ba da shawara a ki ɗauka gobe ka ba da shawara a ki ɗauka abin kai ma sai ya bata maka ne kaga ba ma amfanin ka zauna to mutane da suka bar Najeriya Allah ya yawa da su waɗanda ƙwararru ne ana ji da su a sauran ƙasashen duniya 'yan Najeriya ne to shugabannin mace sun kawar da san zuciya domin wani lokaci za a ba da shara irin haka a je majalisar ƙasa a ita cece kuce a ita cece kuce su abinda yawanci suka fi so shine abinda suke zai taimake su eh, su samu kuɗi ka gane ko duk wata shawara da za ka kawo in ba a ƙarshe za ta zama wani project da za a ba wani contract ba ba a ganin amfanin shi abin da zai kawo contract kuɗi mutane su samu wasu su samu kuɗi shi ake fuskanta ba za a bi abin da ake ga zai taimaki ƙasa ba in ba haka ba na tabbata duk injiniyoyi da muke da su ba za su zauna su ta sa ido ba su ba da shawara a ƙasan nan ba shugabanninmu su kawar da son zuciya shugabanninmu su so ƙasan nan fiye da son kai fiye da son zuciya fiye da son yan uwansu da iyalansu a yi misali da shugabanninmu na baya waɗanda ba su so kansu ba suka sa ƙasa a gaba eh to amma su ne aka ce ba su iya ba su suwa su mu na baya na gaba na farkon wato salihu garba eh. a ce lokacin kimiyya da fasaha da ci gaban ƙasa suna nan lokacin da waɗannan shugabannin suke eh. ni na tabbata salihu eh da sun yi da abin da suka yi da abin da suka yi da an yi mamaki domin kai in ka karanta ka ji labarin abin da suka yi ko waɗanda suka yi rayuwa a lokacin sun tabbata mutanen sun ba da kansu iyakacin kai iyakacin bayarwa mu ma shaidu ne to kwarai kasan nan yau da ba inda muke da ba nan muke ba amma su ne aka ce ba su iya ba eh to <laughs> abin mamaki eh ka san mutum in yana son ya kushe abin da aka yi wanda baya so a rika faɗa sai ya rika kushewa a yi yawancin lokaci sai a ce ai shugabannin da da ai ba haka suka ba yaya na yanzu suke haka to wani lokaci ba su son irin wannan magana so ake a ce ai su yanzu ma ba a taɓa yin irin su a kasan nan ba alhali son zuciya suka sa gaba wato akwai salo garba akwai abubuwa da dama da suka dabaibaye ƙasan nan ta fuskar kimiyya da fasaha amin suka rasa suka hana kimiyya da fasaha ci gaba a cikin wannan ƙasa in ka duba tun da misali ka ka bada misali zan ba ka misali <clears throat> tun lokacin tura mulkin mallaka mm-hmm. lokacin da suka zo ba su ba jama'a kwarin gwiwa domin yin kimiyya da fasaha ba kaga lokacin da suka zo ai mutanenmu suna yin kira suna yin rini suna yin saƙa lokacin da suka zo maimakon su dubi waɗannan al'amura a dubi hanyar da za a kyautata wa mutanenmu a ci gaba da waɗannan sai aka watsar da su idan na ɗauki kira misali sai ka san da yadda ake kira eh. wanda ke zuga wuta ɗin nan da yake amfani da wata fata zuga zuki eh. ko dukawa ba ta faman bugawa iska ya fita ai ta wahala kana zufa eh. saboda saboda a fifita wutar da za a kira da ita tun lokacin ya kamata da irin waɗannan abubuwan tura su duba su ce kai ai ya kamata ko waɗannan mutane a taimake su ga yadda za a taimake su kila nan ta ci gaba kaga yanzu misali an daina irin wannan yawanci za ga dan kamar wada dan mashin ne haka da mutum zai ɗauka da hannu ɗaya yana dan jiya ki kaga iskan da ke fitowa yana fifita eh, wuta <clears throat> ta wajen kila din mm. sai kai mamaki irin waɗannan abubuwan da ya kamata tun lokacin abin da ke a ƙasa a gargajiyance tura mulkin mallaka da suka zo sai su bunƙasa shi to ba su yi haka ba idan ka ɗauki misali ko ilimin zamani da suka zo da shi misali na biyu nake baka kenan eh. ilimin zamani da tura mallaka suka zo da shi ba su zo da shi da kyakkyawar manufa faɗa ba saboda karancin lokaci nan za mu tsaya yau sai mako mai zuwa idan Allah ya yadda mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Sumaila Ibrahim Rimaye da Juli Garshen wadda ta shirya mana sauti, ni Salo Garba ke maku fatan alheri. Baza ƙarfi ne kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.